yake cewa duk wanda ya ga yana karatu a cikin suratul kafi ko wani abu daga cikinta ko ya ga ba shi ke karatun ba saurare yake yi ya ce lallai nafi'u imamu nafi'u da ibn kasar suka ce zai zama mai tsawon rayuwa kuma halin da yake ciki zai ƙara canzuwa daga muni zuwa kyau kuma Allah zai shi babban rabo a cikin rayuwarsa mai yiwuwa Allah haɗa shi da wasu mutane wanda suke waliyai ne kuma rayuwar shi za ta inganta kuma zai samu ɗabi'o'i na addini sosai saboda abin da surar ta kwaso na tarihi yawa zai zama mai yawan dukiya daga dukkan nau'uka na dukiya ko a ce watan kaddarori kuma gururikansa da yawa za su cika sannan ya ci gaba da cewa zai samu wani abin tsoro daga makiya da manyan mutane amma daga baya zai samu amintuwa zai tsallake daga dukkan shirin makiya kamar yadda ashabul kafi sarki da kayanusu ya masu kuma Allah ya tsallakar da su wallahu alam